ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu ne yau za mu yi muku shine akan yadda za ku yi mining na wani coin da ake kira PHT ku biyo ni da fari za ka je Play Store ne ka ɗauko wani application wanda za ka yi mining ɗin da shi kamar haka sai ka je Play Store sai ka shiga bangaren rubutu ka rubuta cloud mining PHT gashi nan kana rubuta gashi nan zai yi sashin ya kawo ka to ni tun na raga na ɗauko shi already ko in ya kawo ku nan za ku installing ɗinsa ne sannan sai ku buɗe tun da na riga na installing kawai buɗewa zan yi kuna buɗewa ni already na riga na register ba lalle ba ne ya nuna mani inda zan saka gmail ɗina da kuma code referral code ma'ana akwai na mobile zan ajiye muku wanda ba bacin kun saka gmail ɗin ko email ku, da kuma wasu bayanai da ake bukata to za ku saka wannan code ɗin shine zai ba ku dama ku kammala registration ku? kuna kammalawa da ya buɗe muku zai nuna muku feji kamar haka kamar wanda zan shiga kenan kun ga nan shine zai kawo ku wannan shine fuskar abin da zai kawo ku da ya kawo ku nan za ku ga kun samu wannan coin ɗin PHT aƙalla guda ɗari biyu wanda shine za ku samu to bacin kun same shi akwai hanyoyi da dama wanda kuma za ku yi mining ta dama mining muka ce za mu koya muku wannan ƙwaya ɗari biyun kusan wanda na registration ne amma idan kana buƙatar ka ci gaba da samu akai-akai to za ka riƙa yin manin ne sannan kuma bacin mani ma za ka iya downloading na wasu abubuwan na ma ka samu coin sannan za ka iya yin staking ka samu coin sannan kuma za ka iya yin inviting ka samu coin bari mu yi su ɗaya bayan ɗaya ku gani kun ga yanzu hanya ta farko da ake cewa mining kun ga nan wannan da kuke gani cloud iron active gashi nan na samu kimanin PST 724.23 abinda na samu kenan to yanzu yi claiming ɗinsa za a saka min shi a balas ɗina gani ga shi balas ɗina ya ƙaru yanzu ya koma 1,717.51 eh, to yanzu kai in kana so ka yi mayin fuskar zai kasance ne kamar haka nan ga yadda aka rubuta start na start iron ga wannan exchange pst din ga start iron nan kawai sai ka danna shi sai ka danna wannan regular din to gashi nan yan kullura gashi lokacin da zai dauka yana ma zai dauki kimanin awa shida a kwana shida da awa ashirin da uku da almost kwana shida da awa ashirin da hudu abin da zai ɗauka kenan an ga shi yanzu phd na phd na so bari don 0.02 to a haka haske an ɗauka a kwana shida da awa 24 shine zai gama mayan yana kammala sai ku daina wannan claim din kamar dai-dai ne kun gani baras din ku zai karu wannan ita ce hanya ta farko kenan da aka yi ayin ma'ana mayin kenan Ba ce mayin in kana son extra za ka shiga wannan an phd din da ka shige shi ka zaɓi a browser da aka yi amfani da shi zai kawo ka nan yauwa ga shi yana sashi kudin yi haƙuri kaɗan gada ya kawo ka nan nan ayyuka ne da za ka yi a baka pst e um misali wannan an ce download and open the app za ka yi download ɗin app ɗin ka buɗe shi ka yi rijista da su za ka samu mai pst ƙwaya 140 nan your service nan sabe za ka yi in ka shiga aiki ne za a baka shi ma idan ka kammala shi za ka samu psc 850 ga su nan kala-kala nan wasu tambayoyi ne su ma da za ka yi ka ansa nan kuma ga shi nan shi ma game ne za ka yi installing ka buɗe shi ma duk wanda ka cika aikin da aka saka ka za a baka adin coin ɗin da aka rubuta a wajen ma'ana PhD kenan to saboda lokaci bari mu koma baya in nuna muku ragowar ok hanya ta uku shine wannan invite din shi nan kamar yadda ya muku wannan bidiyo kun ga na gayyace ku kenan domin ku shiga wannan tsari shi nan Each user that uses your invitation code to join will receive 200 VST bonus. Duk wanda ya amfani da mai invitation code ɗinka domin yin rijista zai samu bonus na rijista ƙwaya 200 ma'ana 200 VST kenan kamar yadda na faɗa muku. Ma'ana haka idan ka buɗe wallet ɗin ba ka yi amfani da code ɗin da aka baka ba ba za ka samu wannan bonus ɗin ƙwaya biyu ba. Saboda haka bonus ɗina nan kun gan shi nan gashi nan kamar haka 4967AJ8Z gashi nan kun gan shi nan saboda haka za ku screenshot na wajen domin ku tashi registration sai ku saka shi a wajen shi ne za ku samu wannan bonus ɗin kwaya ɗari biyu to kuma idan kula da buƙatar a wani ya ƙara samu ta ku ƙara samu ta hanyar ba wa wani dama ya registration za ku iya danna wannan invite ɗin muka danna wannan invite ɗin ita ma hanya ce da za ku gayyaci jama'a invite ga masu yin bidiyo za su iya yin bidiyo su saka wannan su ba da bayanan wannan kod nasu kamar yake bayarwa wanda za su yi rijista za su yi amfani da shi domin su masu amfana in kuma baka da channel za ka iya yin a gayyatar jama'a na misali wanda suke wannan ne ba instagram ba shi na suwan nasa ya kwanta muni nan ga kuma wannan like in yawa telegram za ka iya yin share na a telegram ko facebook ko duk wani bangare na nau'in chat dai to mutum zai iya yin rijista ta nan nan ma haga za ka samu na karaban ga kuma idan kuma bidiyo kake yi za ka iya kawai amfani da wannan kod mutane su rijista ce shi da kun ga wannan ita ma hanya ce da za ka samu sai hanya ta hudu ta ƙarshe ta ce wannan staking shi nan stake ph ma'ana minimum staking gashi 20,000 ma'ana kamar za ka ajiye shi ne a matsayin kamar hannun jari za ka ajiye shi in ya kai kimanin kwaya dubu ashirin za ka ajiye shi duk lokaci zuwa lokaci za a rika ba ka kaɗan kaɗan har ya kai wani adadi wanda me in ya kai wannan adadin za a kammala ka kaga za ka samu ladan wannan ajiyan a matsayin ƙari yawa wannan shine hanyoyin da ake samun wannan coin na PHT kuma kamar gashi nan under 800,000 PHT za ka samu 1% ne gashi nan inda ya kai ƙasa da mai a 1,800 za a rika baka 1% na abin da ka yi staking in kuma ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida za a rika baka zuwa kuma miliyan biyu da dubu ɗari hudu za a rika baka 3% gashi nan gashi nan har above 3 million 200,000 za a baka 5% na wannan abin da ka yi staking din har ya kare har wa'ayin da aka baka ya kare wannan shine hanya ta hudu da za ka samu a shi wannan coin na PHT ina fata wannan bidiyo ya karatar da ku kuma da wannan shine zuwan ka na farko ba ka yi subscribing ba muna fata za ka danna mana jarar da aka rubuta subscribe a ƙasan wannan bidiyo domin me kar ka samu samun virus ɗin a kan lokaci a duk lokacin da muka sake su kamar yadda kuke gani gashi yanzu wannan mayin ɗin gashi mun samu kimanin mai 0.42 PHD haka zai dinga yi tsawon wannan kwana shida da awa 24 ina fata za ku yi like da kuma share ga 'yan uwa da abokan arziki na wannan bidiyo namu kuma da fata za ku ka ziyartar mu akai-akai domin samun bidiyos irin waɗannan da mabambantan waɗannan a kan lokaci. Na gode, salamu alaikum.